A cikin rahoton za ku ji cewa 'yan Nijar sun gudanar da wasu addu'o'i ga ƙasar ta jamhuriyar Nijar duba da irin makircin ƙasar Faransa da Amerika bayan korarsu daga ƙasar Nijar da suke yunƙurin sai sun cutar da ƙasar Nijar. Inda aka gudanar da wannan addu'o'i na musamman domin ba wa ƙasa kariya Allah ya kare ta daga sharrin masu shari, ciki har da irin su Patrice Talon waɗanda suke so su ga ƙarshen Nijar kuma da yardar Ubangiji ba za su gani ba. Za ku ji yadda aka gudanar da wannan addu'o'i. Haka zalika a dangane da batun tsafta shi ma za ku ji yadda dai aka gudanar da shara ta musamman domin tsaftace muhalli domin wadatacciyar iska ta lafiya ta wadaci al'umma. Haka zalika a dangane da ci gaban matasa za ku ji yadda aka gudanar da wata kwamɓala ta musamman domin ƙara bawa waɗanda suke matasa mawaƙa da kuma wato wanda suke da fasaha domin ba su damar a ɗaga su duniya ta san su a bisa yadda suke yin harkar kwamɓala. Za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto. Haka zalika ministan agaji da ɗawahi ita ma ta gudanar da abubuwa na alkhairi wajen kawo abubuwa na musamman da za su samar da ci gaba. Waɗannan da ma wasu rahotanni da muke tafa da su a cikin wannan rahotannin labarai masu saurari sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin labaran hausar da muke tafa da su. Gashi ku saurara. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Allah sabkan ma da mu lafiya da zaman lafiya. Jami'an tsaron mu da suke cikin daji Allah ya tsare su kuma wannan gwamnati wanda wanda ta zo Allah taimake su ya kasance an yi ma al'umma aiki daidai yanda gwargwado wanda ya kamata al'umma za su ji daɗin wannan gwamnati ta CNSP kenan muna kawo goyon bayanmu a wannan gwamnati Allah kare su magabata da suka halarci wannan zama dai sun kawo godiya kamar haka addu'a wannan da ake yi lalle abu ne wanda yake ko ina a cikin nijar ana yi shi kuma abun da shugabanninmu manya-manyanmu namu ina ci cewa da shugaban kasa mai girma janar da brigade abiram tani da shugaban gwamnati lamin zen abun da suka sa su ne wannan sai ce shine dokin da suka takama da shi na hawa su yi yaƙi addu'a don kai ko a cikin ƙur'ani an an ce ta addu'a makamin mummuni ce muna neman kwanci hankali a cikin kasa da kuma inci kasa baki daya kuma mun gani addu'a na ita ta kawo mana inci mun har samu inci kasar tun daga lokacin tun da aka taso kowa ya sani a nan kasar tamu ba kasar Nijar kaɗai ba kasar Afirka gaba ɗaya wadda aka ce renon horon shi ne horon shi ce mai lizame na dokin da ake bisa duk abin da inda take so nan da ake yi to yanzu da Allah ya gano da mu mu gane da addu'a dai mu kori Faransai yanzu Amurka ma mun kori su da addu'a insha Allah za mu samu inci na kanmu shi da sawa mu samu mu kasa tattalin arziki na kasa gaba ɗaya daga wadda jikin addu'a nan da ake yi insha Allah duk wani mugu Allah zai tura asiri shi. A albarkacin wannan zama da mazamna unguwar festival sun bada tasu gudunmawa zuwa ga gidauniyar ceton ƙasa da ake kira Fond de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie kudi kuma waɗanda suka tashi a fiye da jika 80 na saifa. A sunanmu da sunan mai garinmu na karce festival da jama'an da suka zo suka kawo goyon bayan su duka mu ma mu kawo goyon bayan mu ga gwamnati ga ɗan gudunmuwan mu mara abin da muka kawo. Wannan shine tallafin da mu mata muka bada naira dubu talatin da takwas na naira kenan shine jika goma sha takwas sefa shine wanda muka bada tallafi ne namu na matan kungiyoyi Rifayin Departement Kindifa da ya karbi wannan tallafi na musamman ya kawo godiya wadda ba misali zuwa ga mazauna anguwar festival akan wannan hali na kishin kasa da suka nuna. a jiya ne aka shimfiɗa wani gagarumin wasan gargajiya da na zamani a jihar da magaran wannan kyankwa domin fudda zakaran da magaran na wasannin gargajiya da na zamani rake adamu da alhabu sun aiko mana da rahoto Wannan kwabala mai lakanin zakaran da magaram ta haɗa matasa mawaƙa da suka fito daga sassa daban-daban na jiha. Ma'anar shirya wannan kwabala shine na a ƙara waɗannan matasa a ɓangaren waƙa da kaɗe-kaɗe. Ganin waƙa wani makami ne na isar da saƙo. Ali Atibili da ya shirya wannan kwabala ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Dalilin da ya samu ka yi wannan konkur da ake kira zakaran da magaram dalili biyu ne. Na farko muna so ne mu eh, yi kama ma kanninmu wanda suke nan suke da eh, baiwa ta waka abubuwa wanda ba sani ba kuma mu sa hanya don samu su ma a san su duwa san su kuma abin da suke yi hallo su ma su da shi na biyu kuma shine eh, mu hankalin jama'a ba su yau a ce mu ba wai ba wa kaɗai Eh, da muke yi yanzu nishaɗi ce kaɗai a ya zama to a cikin wakan akwai sako da za mu aika sako da muke so mu shine da kishin ƙasa. daga nashi waje musa muhammad da ya jagoranci soma wannan kwambala ya yaba kwarai da wannan fasaha da ala a tibili na shirya wannan kwambala sai aka kai ga gabatar da matasan guda goma sha bakwai da za su yi wannan kwambala tare da alƙalai uku da za su bi sau da kafa wannan saki rukuni daban-daban na mawaƙa. Za a kawo ƙarshen wurin kuyi sula sha kulahu a ranar takwas ga watan shuwa mai kamawa. Mu na muku da cewa an yi amfani da wannan dama don ba da takardun yabo. Ministar agaji da dawafi Aisha Lawal Wandarama ta samu wata fasa'a da ta yi nazari mai ƙarfin gaske domin kwata kebe a matsayin ranar da za a koya ma mata um, kere-kere da fasa'o'in yin ayyukan hannu wanda za su yi amfani da wannan dama domin neman na kansu da kansu gade abinda ministar ke cewa mun sayo shi ne don saboda mu koya ma mata da matasa yin turare wuta yin sabulin yin murhu na laka da da kuma shubka itatuwa to kenan yau mun zo bisa sit in senu don saboda mu koya ma mata kakane ana yin muhu na laka to mun yi an su can lalle muhu na laka zai sa mata in mutum yana da huwa da itatuwa biyu ko uku ko biyar yana sa mutum ya iya da huwa da itatuwa kamar biyu haka kenan itatuwa da suke cikin gari na ba ta ba su ko to kuma yana sa kuma mata kasu sha hayakin tunda in mutum yana yana girki da hayaki dole ne sai hayakin mutum ya sha shi to nan kuma akwai ruwan da in ana da huwa in iska ya tashi haka ba zai hau ruwa Cinan muhu na laka lalle yana sai gidajen bisa sit in senu in don saboda su ma kullum sai an sai sun samu gobara lalle in an yi muhu na laka zai hana gobara Sabta cikon addinin musulunci shi wannan fasaha ce da wakilin al'umma ko mu ce babban magajin gari na birnin yamai ya kirkiro kuma ya tsaro tsari na keɓe ko ta ƙarshen wata a matsayin ranar da za a yi gayyar shara domin tsabtace gari a yau dai al'umma maza da mata yara da manya sun fito da fifi inda suka amsa kiran wannan gayyashara shara shara ta soma daga babbar asibitin birnin yamai ya zuwa cikin gari wannan initiative da wanda aka samu kowa ya shiga kowa ya targa gida a zo a sa hannu a kama ma wannan aikin da ake yi duk karce kowa ya ta wasu na nan warin mu suna gida suna zamne kowa ya zo ya kama ma gwamnati a yi a ci gaba saboda an fa ana nan ana gyara hanya da ko ina da wuri abin da ya sami ko ni da kaina na sa na karina na kaina ina gaishe ku kuma Allah ya sa mutane su gane wanga taro da muka yi yau jagorancin bagajin garin Yamai da mu magajin gari na arrondissement komino duka na yamai muktar mukta ya kamata yau mu yi eh, shara cikin garin yamai wanga abin da yasa muka yi shi eh, duk mu kwatanta mutane ya kamata a ce tsabta kowa tsabta ta zama cikin jikin shi in ka tashi da soyayya abun harin abun harin da ya kamata yi ya kamata ka diba ka ga ko gidanka cikin gidanka in akwai tsabta da tsabta wanda ya ce tsabta ya ce eh, kiwon lahiya saboda shine muka kunga mata sun hito da yara duk sun kama mun sun sun kama na goyon baya muka muka yi wanga shara yau tun daga ramfuwan garfa zuwa eh, makabarta muka zo muna bido inda muka bi muna haɗa ma wanda suke bakin hanya ya kamata su kama muna muka dai ba mu iyawa ya kamata duk wanda ya tashi da su ya diba ya kula da tsabtar gidan shi gwamnan jihar da magaran kana isufu labo ya yi tsawon kwanaki biyu yana ran gadi a cikin karkarar da magaran domin wayar da kan al'umma akan mahimmancin zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar. Sannan kuma a wannan damana ya ja hankalin manoma da makiyaya akan zaman lahiya da fahimtar juna. kasu tare da Laulu Usaini sun aiko mana da rahoto a kai. tsawon kwanaki guda biyu mai girma gwamnan jihar da magaram tare da mambobin tawagar da ke ruwa masa baya kamar wato hukumomi na bariki da na gargajiya da sauran wato kusoshin ma'aikata da kuma jami'an tsaro gwamnan jihar ya kasance a karkarar alkamaram wato cikin kwaminin ral ta gidimuni sannan da karamusu wato cikin kwaminin ral ta gidimuni dukkan su cikin wato departament da magaram ta kaya a ko ina mai girma gwamnan jihar ya jagoranci wani babban taron gangami ne taron gangami wanda ya haɗa dukkan daukacin waɗansu masu wada aji na waɗannan yankuna domin tattaunawa kai tsaye cikin hanyar demokradiyya daro daro ba tare da wani rihi ba ba tare da wani kwankwanto ba a gaya ma al'umma gaskiya su masu waɗi abin da ke hana ruwa gudu bisa kan abin da ya shafi zaman rayuwarsu ta yau da kullum ji kalka kara wannan gagarumin taro ana iya cewa kwarai da gaske a dukkan wuraren guda biyu an samu fahimtar juna domin an bude muhawara inda aka ba jama'a damar to albarkacin bakin su bisa wannan sha'ani na kwanciyar hankali tsaron kasa wanda shine babban gurin yau da ke shake a zicciyar magabata na kasar nan tamu a samun gaba shugaban kasa shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu general de brigade abdurrahman chani da kuma fara ministan kasar mu ali muhammad lamin zain shi gwamnan jihar da magaram kanal isu labo mun tako taki ɗaya bayan ɗaya har wa nan gaban ku al'ummar karkara al'ummar ƙasar nan domin mu ji ta bakin ku mu ma kuma mu kawo ta mu gudunmuwa dangance da nauyin da magabatan ƙasar nan suka ɗora mana na ganin yadda za mu samu cikakken yanci a ƙasar nan tamu ta hanyar kwanciyar hankali ta samun ci gaba kuma ci gaba mai ɗorewa amma duka wannan in ji gwamnan jiha sai da miyan kowa da kowa sai ya zamanto an kare haƙƙin kowa kuma duk abin da ya shafi sha'anin shari'a mai gaskiya a tabbatar mai da gaskiya shi wanda kuma bai da gaskiya a kwatanta mai hazi maza baka da gaskiya in ya kai a hukunci kuma akwai waɗanda suka cancanta su yi hukunci su ne wato 'yan shari'a ba kawai mutum ba in wani abu ya kana ya yanke ma kan shari'a cikin wato wannan hanya ne a ko'ina dukkan waɗansu masu wada'aji hukumomi na bariki na gargajiya kungiyoyi na farar hula da su mutanen karkara maza da mata yar da manya kowa kan daukan magana ya wada za bisa kan wannan ko wannan fannin abin da ke hana ruwa gudu sannan daga nasu wajen su ma magabata su kawo tasu shawarwari su kawo tasu gudunmuwa su kawo wato ra'ayi mai mahimmanci wanda yau kasar nan tamu ta saka a tsawon gaba don samun wato wannan cikakken yanci na kasar mu da kuma samun ci gaba wato mai ɗorewa saboda haka shi mai girma gwamnan sha yana da kyau a yi zaman kafada da kafada tsakankanin manoma da kuma makiyaya don mafi yawa wannan rikici na manoma da makiyaya har da shi ne ko kaɗan bai dace ba ga kasa kamar wannan tamu da muke tamaka da musulunci ga kasa kamar wannan tamu da muke tamaka da neman cikakken yanci da kuma kare hakkin kowa da kowa don haka yana da kyau mu tafi kafada da kafada mu yi zaman lafiya ko. mu yi tsaron kasar mu ta wannan hanya ce cikin ikon Allah za mu kawo shawarwari mu ka ta mu gudunmuwa kusan hukumomi na kasar nan ta mu sannan kuma tono ya ce ruwa don haka a ko ina mai girma gwamnan sha da prefe prefe da kuma su sarakunan gargajiya da duk waɗansu wato kungiyoyi waɗanda ke kawo tasu gudunmuwa ba kan wannan sha'ani wato sukan kawo tasu gudunmuwa cikin hanya ta gari kowa ya ba da shawarwarin da ya kamata kuma ana iya cewa cikin ikon Allah wannan zantuttuka ga baki dai masu mahimmanci sun shiga cikin kunnuwan wato al'umma na karkara dama kun babban burin kenan da ke shake a zuciyar wannan magabata na jiha a tsawon gaba mai girma gwamnan jihar da magaram kanal isu labo a takaice ne an yi kunnan doki game da dukkan irin waɗannan shawarwari wanda kuma a jajibirin wato wannan damuna ake saran cewar cikin ikon Allah kowa ya aiki da wannan shawarwari na gari a kare burtalluka a kare wato hilaye na noma kuma a mashaya ta shan ruwa na dabbobi da dai sauransu a yi aiki tsantsa musa kan abin da dokokin ƙasa da sauran sharuɗa wato suka sharuɗa. nisa a jihar difa inda malamai magada annabawa a ƙarƙashin jagorancin mai unguwar unguwar nan da ake cewa festival suka shirya wani gagarumin kwanaki goma suka keɓe na sabkal alkur'ani mai girma a yau sun kawo ƙarshen shi inda aka yi salloli da addu'o'i da fatoyi da fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasar mu Nijar an yi wannan addu'a ne tare da halartar firifan na jihar Difa sannan al'ummar na unguwar ta festival ɗin sun yi kokari inda suka yi tarbace suka ba da tasu gudunmuwa a wannan gidauniyar ceton ƙasa fssp gade abdulrahman bakari ɗauke da ƙarin bayani shi dai wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki da mai garin anguwar festival difa ya tsara ya ɗauki fiye da kwanaki goma kwanaki goma wanda a cikin su manya-manyan malamai suka tafiyar da addu'o'i na musamman zuwa ga kasar mu ta niger wannan addu'ar an yi ta ne don ƙasa da 'yan ƙasa ga baki ɗaya irin su istighfari da ya ladihu da ya Allahu da ya sattaru kuma an yi sauka ta alkur'ani duka dan a nema wa ƙasa zaman lafiya da kuma samun alkhairai waɗanda za su amfani 'yan ƙasa ga baki ɗaya. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran da muke tafa da su a dangane da batutuwan da kuka ji. inda da fara a cikin rahoton kun ji yadda 'yan Nijar aka gudanar da addu'o'i na musamman waɗanda aka yi wa ƙasar ta Nijar domin kariya da ake bukata Allah ya kare ƙasar daga makircin masu makirci da sharrin masu shari musamman ma ƙasar Faransa da Amerika waɗanda aka kore su daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar wanda suke ƙoƙarin sai sun cutar da Nijar suna ta yin abubuwa tare da amfani da wasu daga cikin ƙasashen da suke makota. kamar ƙasar benin patrice talan ƙarara abubuwa sun bayyana cewa turawa suna son yin amfani da shi domin cika burinsu wato akan kan ƙasar nijar waɗannan addu'o'i an gudanar da su ne domin allah ubangiji ya kare ƙasar nijar inda aka yi saukar alƙur'ani wanda babu shakka dai nijar da yardar ubangiji duk wani makirci mai makirci sai dai ya ya gama domin addu'o'in da ake yi da kunuta da sauka alƙur'ani da yardar ubangiji duk wani macuci ba zai iya cutar da ƙasar nijar ba haka zalika a dangane da kwamɓalar da aka gabatar kun ji da yadda wato wanda ya jagoranci kwamɓalar ya bayyana cewa an yi ta ne da zimmanin a ba wa matasa dama wajen a ɗaga su su ma a san su ta fuskar basirar da allah ya ba su haka zalika minista nan ta ɗawahi da agaji kun ji yadda ta yi ta ma take yin abubuwa na kawo ci gaba tare da wayar da kan mata a dangane da murhu da dai sauransu da abubuwa waɗanda suke na ci gaba waɗannan dai su ne rahotannin da muke tafa da su masu saurare kamar yadda ku saurara ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni a dangane da abubuwan da ke faruwa a sassa da dama. mai saurari muna ƙara kai idan wannan shine farkon zuwan ka wannan ta ta mai albarka ko kuma baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a koda yaushe mun gode